sunana bala mai walda a gaskiya alhamdulillah cikin yan kwana biyu nan mu dai inda muke nan cikin jihar kaduna muna samun wuta daidai gwargwado ba kaman a kwanakin baya yadda muke ta dan fama da wutan ba gaskiya muna fiye da awa goma haka da wuta da wuya ma dai kaga gaskiya sun dauke wuta haka kawai ba tare da wani gyara ba in ya taso amma haka nan kawai ne zai wahala gaskiya su dauke wuta sunana haruna bala mai zai da kayan wuta to gaskiya kamar yadda ka faɗa da saurari nan a kaba saboda wutan tana samuwa amma ba kan yanayin yadda ake bukatar ta tunda kaga kamar Najeriya yadda Allah ya mata arziki kyau a ce 24 hours ba ma ganin ko kyalli a ce a dauke amma wuta za a ga tana zuwa hab ta dauke dai irin ka ganta full din nan ba za ka gani ba to gaskiya muna da dan karancin ta amma dai ana samu gaskiya sunana Umar Tela game da wutar lantarki gaskiya eh, zan iya cewa an dan samu ci gaba domin mu teloli mutane ne masu bukatan wutar lantarki a inda mu yankin da muke ban ce ko ina ba mu dai kan mun samu ci gaba domin da muna iya mu kwana biyu ba wuta ko uku ma to amma yanzu a yi ne ma aka dauke baya wuce awa biyu awa uku an dawo da shi mu ci gaba da ayyukan mu a cikin awa goma sha hudu na ga in an kiyasta bai wuce mu rasa wuta na awa uku zuwa hudu ba Injiniya Idris Allami Muhammad shine babban manaja kuma jami'in zartaswa a hukumar da ke rarraba wutar lantarki na Kaduna ke kula da jihohin Kaduna, Zamfara, Sokoto da Kebbi. Ya yi nuni da cewa samu wutar lantarkin baya rasa nasaba da nasarorin da samu wajen gudanar da ayyukan su yau da kullum ta hanyar samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi hudu da ke ƙarƙashin kamfanin su na rarraba wutar lantarki. A halin gaskiya mu mun san cewa yanzu a kamfaninmu muna ba da wutan lantarki na fiye da awa ashirin a kowace rana sai dai idan an ɗauke wuta daga generation to kuma mun tabbata cewa a ƙasan nan dai yanzu babu kamfanin da ke ba da wadataccen wutan lantarki kamar kamfaninmu kaduna electricity distribution company wannan awa ashirin da biyun da na baka misali na baka akwai wuraren da a halin yanzu da muke ciki sun mamanta da maganin cewa ana ɗauke wuta. Wasu ƙalubale ne za ka iya faɗin cewa gashi kun fuskanta kafin wannan nasarar da samu. Ai yanzu babbar cikas da muke da shi shine wuta ya wadata kwastomomin mu ba sa biyan kuɗin lantarki. Me kake jin ya jawo haka? Abin da ya jawo haka shine kawai Eh, rashin imani don ya kamata a ce yanzu a halin da ake ciki a halin kunci da ake ciki na rashin wuta a ƙasan nan ka duba ko ina ka yi bincike a ko ina ka gani cewa mu dinnan mun yi kokari tukuri muna ba da wutan lantarki nasiru yakubu birnin yaro muryar amurka a kaduna najeriya